الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا باصحابه النجوم وعوز بعمل كافه تعظيمهم واعتقاد فكيه ما كانوا عليه لما خلقوا من حقائق المعارف والقلوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنزول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حباه ربه بسره المقصود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما بدوام الحي القيوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara yayin da ya daidai da shi daga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci na abu ubaida ta bin jarra wanda ya fi shahara da masallacin malam kamis al-misri inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al'imamu tahawi Allah ya kansa Allah ya masa rahama wannan shine darasi na 28 a cikin wannan littafi za mu tashi gaba ta 95 malam ya ce wa annal asharata lallai goma الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي أنبتيسوا yana daga cikin matsalar da shi'a suka samu hatta kalmar ashara suna kin amfani da shi saboda al'ashara al-mubashsharu na biljanna an bayyana shi to kuma ba yadda za su qur'ani ma in ya ka abu zai ce tilka asharatun kamila in kuma ka ce tara shi ma tara akwai matsala Allah ya ce ya kal arsalna ila samuna aqawam salihan an ibudu Allah fa hum fariqan yaktasimun qala ya qawmi lima tasta'budu lima tasta'dununa bis sayyi'ah ko lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun yace wa kana fil madinati tis'atu rahatin tis'a shi ma yana da yana da matsala in sun cire in sun dauki ainihin wato goma to dan haka wa basharahum annabi ya musu bishara bil jannati da aljanna annabi dama Allah ta'ala yake wa bashirin ladina amanu da haka shi annabi shine al-mubashshir abinda za a yi bishara da ita ita ce aljanna ita ce al-mubashshir bihi akwai waɗanda za a yi mabishara su ne masu imani sannan asbabul bishara su ne al-iman wal amal salih da haka yace wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannati to haka nan wa basharahum bil jannati annabi ya yi musu bishara da aljanna Na nashhadu lahum mu ma ahli sunna muna yin shaida ga waɗannan mutanen bil jannat da cewa ɗan aljanna ala ma shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abinda annabi ya musu shaida da su al-imam tahawi yace wa qawluhu al-haqq kuma maganar annabi gaskiya ce an fahimta ne ba a kwashe ka a zuba ta a bola wa qawluhu al-haqq Allah ya kira kansa al-haqqu dalika bi anna Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kalmar shahada Allah ta'ala ya kira shi yake lahu da'watul haqqu la Allah kadai bauta ta gaskiya take sannan ya kira annabi ya ce masa al-haqqu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق sannan ya kira ya ce masa alhaqqu wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaqqu wallatu alaikum biwakil sannan Allah ya kira musulunci ya ce masa alhaqqu wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil inna albatila huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuuna sannan Allah madaukakin sarki yake wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا شيخ عبد الله بن مسعود أول الحديث يتي حدثنا رسول الله سيتي وهو الصادق المصدوق wannan shi ne rikicin da muke da wasu mutane a ɗan kwanakin an fahimta ne ba wani mutum wanda rafuwarsa da annaba annabi ne ya samu daraja amma duk wani mutum da ka sanya a addini wallahi shi ya rafu da annabi ya samu kuma rashin mutunci ya kai a kalla annaba a cewa da annaban zai dawo duniya zama malikiya zai Allah ta'ala ya shirya da mu to da haka da imamu tahawi yake wa qawluhu maganar annabi al-haqq gaskiya ne shekaran jiya wani gidan rediyo daga sakwata sun kira ni sun yi fira da ni ta minti goma sha wani abu na manta ban tura maka amma ban yana buƙatar mu samu lokaci mai muhadara kamila ne cikakkiya akan maganar ar-ra'd tawa ko inda su masu bincike na zamani sun ce wai wani abu da wani abu da yake haɗuwa ya a sama a fiye a yi eh to wannan abin da yake haɗuwa da wani abu wanda su ba sun kome ba al'amari ne da Allah da kuwa ta'ala ya sa ta hannun malaka ba su karo a ko kun ce wani abu ne wanda wani abu ke haɗuwa to abin da Allah ya sa mala'ika ya gudanar da shi ne shi ya haɗuwa wani da wani abu a fi tsawar an fahimta ai to shine nake cewa abin da ke fitowa na labari ya kasu gida uku akwai wanda duk abin da ya fito daga gurin sa da ne dari da sadaka na farko akwai Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya fita daga wajen Allah gaskiya ne dari bisa dari shi yasa yake wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila sanan na biyu duk abin da ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗari bisa ɗarin sa gaskiya ne ragowar mutanen duniya abinda ba daga wajen Allah ya fito ba ko annabi to ka iya samun daidai a ciki ka iya samun wa ka iya samun kuskure na ce wannan bincike ne na zamani masu yake dole musulmi ya zama yana da ka'ida ta farko ka sani masu binciken nan ba annaba ba ne ba wahayi za ka iya samun daidai a iya samun wa kuskure a ciki ba daidai wani a ɗauko shi a gwara shi da abin da ya wani abin da ya fito daga wajen ɗari bisa ɗari daidai don wasu su ka'idar su yanzu wajen yadda da abu ko Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa to fa kada ya ci karo da abin da suka sani a zamanance in ya ci karo su wannan abin da suka sani ne gaskiya abin da Allah ya faɗa ko annabi ya tashi aiki wannan abu kaga wannan kuma ba zai taɓa ba na ce su ci gaba da bincike ana zaune a da idan an haifi yaro a shayar da shi aka ji aka yi bincike aka ce a dinga shayar da yaro magana ko a daina shayar da yaro ba da suka ci gaba da bincike daga baya sun gano cewa sun yi kuskure yaron da aka haife shi mashi ta shayar da shi sun gane cewa hatta ƙarfin kwakwalwarsa wajen riga ba daidai ba ne da wanda shayar da shi a ba yadda da a babu mahalukin da ya isa a duniya ya iya sana'anta wata masana'anta wajen shayar da mama irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sana'a. saboda wannan aiki ne na sun Allah ya allazi atqana kulle shi. da suka bar suka banda bincike sun gane cewa sun yi kuskure ko ba su gane ba sun gane da haka Allah ya ce wa shamsu tajri rana tana gudu ne mustaqarrin la suka bincike aka ce rana a tsaye take muka ce muna nan cikin ƙwararren ma a ci gaba da bincike da su gaba da ba sun gano cewa ranar tana tafiya ba to dukkan abin da Allah ya faɗa sabi annabi ya faɗa tabbatacce aka yi bincike a zamanance kaga sun ci karo to ka jira ka gani nan gaba sai sun sake wani binciken da sun dawo sun ci su suka yi kuskure a an fahimta yi wahum su ne abubakarin abubakar na ɗaya wa umaru sannan akwai umaru wa usman sannan akwai usman wa ali sannan akwai ali wa talhatu sannan akwai talha wa zubairu sannan akwai zubair wa sa'ad sannan akwai sa'ad bin abi waqqas wa sa'id sannan akwai sa'id wa abdurrahman bin auf da kuma abdurrahman dan auf wa abu ubaidata bin al-jarrah sannan da abu ubaidata bin al-jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'ummar radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yadda gaba ki to waɗannan guda goma lokaci ɗaya ke nan ko amma malamai sun yi ƙoƙari wurin tattaro Kun mutane da annabi ya musu albashir da aljanna suna nan ba muna sanar hadisin ku kashi da annabi ya faɗa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna wani ya rasu da layar tsaro kan Allah ya sana a ciki annabi ya ce ku kashi ya riga ka kaga shi yana ciki ga hadisin abdullahi dan abbas ana karatu wata mata ta zo wucewa yace ala kamar atammin min ahlil jannati in nuna maka mace yan aljanna ga ta tana yawo a doron ƙasa yake nuna mu yake maka hadihin mar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta maka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta zo wajen annabi wata rana fa qalat ya rasulullahi inni usra tace ina ciwon barradiya wa inni atakashshu kuma ina ciwon fistan da ya bige ni in na faɗi ina yi tsirara fa Allah ta'ala ni an yi afiya ne Allah Allah ya bani lafiya annabi ya ce masa in shi idan kin ga dama ka bar ki hakuri kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna kaga shi yasa da ana karatu ta zuciya yace nuna maka ɗan aljanna ga ka to irin wa'annan ɗaiɗaiku suna nan da yawa da annabi ya ce wani ɗan aljanna ne wani ma ɗan aljanna ne wani ma ɗan aljanna ne dan Allah in ba sahabi da waye samu gata a duniya yana yawo a doron ƙasa a cikin ma ɗan aljanna ne mutuwa kawai yake jira ya shiga ya je abin nan matsalar da ta faru ta hatu ibn abin banta aka ana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi min gida da ya da suka sai ta kwanci kitan kanta sai ta dauko wani sai ta ba da suka dawo sai aka duba aka ga abin da ke cikin ta min hatu ibn abin banta ata daga hatu ibn abin banta ata zuwa ga mushrikan qurayshawa yana ba su labarin cewa lallai annabi yana shirin zai zai kawo musu farmaki a garin maka annabi bai yanke hukunci bai kira hatu yake masa zo yake ya hatu ma hana mai wannan yake wallahi ya rasulullahi bari ni haka ba dan shakka akan musulunci ko dan rinda ko dan kaza ko dan kaza yake amma ka sani ko da maka baro makka maka taho nan dukkan wanda suke tare da kai daga cikin muhajir suna da ɗan uwa da za su kula da raguwar dukiyarsu da iyalinsa da suka baro ni kuma ba mutum ban da nake da alaka ba daga cikin kurashawa na ka yace yin haka na yi ne don su ɗauka cewa akwai wata alaka tsakanin ni da su da ya gama faɗa cikin manzon Allah ya ce musu amma hada faɗar sadaka wannan abin da ya faɗa muku wannan ita ce magana ta gaskiya Umar da zafi ya kuma ya kawai ya ce ya Rasulullahi da Ali adribu ulqa hadhal munafiq ban ni kawai ce ma munafiqin nan ba tun da kai da yake bilalin munafiqin annabi yake mata kai wa ya faɗa maka baka san cewa ya ji yakin badar ba kuma gashi la Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum gashi ya ji yakin badar yace a wannan mutumin din da ya ji yakin badar ya fi karfin ko Allah ba zai yana da lafiya tintin cewa wannan abin da yi ba yadda za a yi cire shi daga waccan dagara ta imani shi yasa da Allah ya tashi zai saukar da aya cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ki la tattaru aduwu wa aduwukum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati faqad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa ibtida'a al haka Allah madaukakin sarki ya faɗa na 96 wa man ahsana alqawl dan mutumin da ya kyautata zance fi ashabi rasulullahi cikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi da kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan suke bibiyan karatu takan su kuma azwajin al masu tsarki ne min kulli ganas daga kowane gari akwai bambanci tsakanin imar da zauja mun sha faɗa a wasu karatuttuka a ba amma ba kowane ɗalibi ba ne wanda ma yake karatun loga yake iya gane bambanci tsakanin ima'atun da sautin matar annabi adamu a ƙur'ani allah bai taɓa kiran ima'atun ba zau da yake kima mata wa kulna ya adamu kun an ta wa zaujukan janna ka zauna da kai da matarka wa kulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa zawjika wala yakhrujannakuma min al-jannati fatashqa zawja shi kuma zawj fi'ili ne na zada yazuju mazdarin sa shine zawj asalin sa yana daga cikin ma'anarsa idan aka yi masa tsari ya koma zawwada yuzawwiju mazdarin sa shine at-tazwij shine at-taklif shi yasa zamu ga Allah subhanahu wa ya yake lillahi mulku sai ya yakhluqu ma yasha Ya yahabu liman sha'o ina inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu at-tajwid kuma at-takhrij aw yuzawwijuhum dhukuranan wa ina inasa wa yahabu man zima aqima innahu alimun qadir da aka duk inda ka ba ayoyin qur'ani daga bango zuwa bango in dai kaga an yi amfani da kalmar a hatu to sai ka samu akwai matsalar da sa ake amfani da shi in ma ya zama to akwai matsala na haihuwa ɗaya ko akwai matsala na rashin zaman lafiya biyu ko akwai matsala na su dini uku ko akwai matsala ta siyara abinci tsakanin matar da da ita kuma ba a kiran mace a ce masa zauja an fahimta ai sai duk ba waɗannan abubuwa shi yasa a duk ƙur'ani na ba ka a sanu babu inda Allah ya kira matan annabi da mar'atu wata daga cikin su duk in zai yi magana da suke musu yake ya nisa annabi ya ku matan annabi farko ta ya ayyuhan annabi kulli da azwaji ka faɗa wa matan kun ga lokacin da annabi zakariya yana neman haihuwa idna da rabbahu annabi. safiya qala rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam aqum bi du'aika وإني كنت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ليس كانت كلمة امرأة آخرا سورة لوكة ما تعالى وقابل من لدنك وليا أما لقبايا الله تيتي وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني وأنت خير الوارث الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ميتا كم أكا أنفان للقب امرأة ما أكا أنفان للقب الزوجة saboda kan ba a yi nan kuma tun da wahabna lahu ne ya haya wa aslahana lahu zauda sannan kasancewarta mutune kirki haka matar annabi ibrahim da allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatu fa dhahika ai lokacin saboda ba ne saboda ba yi ba to sai ka samu akwai irin wayannan matsalolin da qur'ani zai dinga amfani da irin wannan usulubu to shi yasa zaka samu a cikin suratul tahrim da Allah ya tsaye sai ce ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtahi marzata azwaj amma da ya tafi zai magana a kan annabi nuhu da lutiya da raba Allah masalan lil na kafaru sai ce imar atami bai ce zaujaka nuhu wa zaujaka lut sai ce imar atami dan a faɗa masa cewa matar annabi Muhammad da matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu ba daidai bane saboda su suna zaune tare da mazan akwai haɗinci matan annabi kuma babu haɗinci tattare da su ina fatar an fahimta da shi yasa za ka ga kur'ani haka ya ta kiran su farko ya ce ya ayyuhan nabi qul azwajika ka faɗa ma matanka in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina ومتعكن وصلحكن سراها جميلا إن wa تؤمن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى للمحسنات منكن أجرا عظيما هكا يكفي فدا مسلم هكا يكفي فدا musu. har ya je a kansu Allah ya ke cewa wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin Allah inna Allah kana latifan kabira har ya zo innal muslimina wal muslimat azwa kafi to wannan shine idan aka zama ga cewa a cikin nan akwai jalibi na farko jalibi na farko shine abin da ya shafi sahabban mai to dole ne ya zama to wa man ahsana al-qawla wanda dai ya kyautata zance magana fi ashabi rasulullah a cikin sahabban manzon Allah sannan wa azwajihi da matan annabi sannan matan annabin nan tahirat masu tsarki kuma tsarkin nan Allah subhanahu wata'ala ne ya tsarkake su min kulli danatin daga kowane datti wa zurriyatihi da kuma zuriyar annabi al-muqaddasina suma masu tsarki min kulli zifin daga kowane dauda to faƙaɗe bari a minan wannan mutumin ya tabbata daga munafiki ka ɗauki mafu idan mutum yana munana magana ga sahabban annabi alama ce ta munafinci ko ba alama ba alama idan mutum yana munana magana ga matan annabi alama ce ta munafinci ko ba alama ba ce alama ce idan mutum yana munana magana ga dukkan wanda yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan alama ce tawa alama ce ta munafunci saboda ka abadan bai taɓa yi wa. a irin wannan zamanin da muke ganin wasu na jijin kai su wa sahabban annabin da shi kanshi annabin mu zura musu ido shi sa akwai dagar da in aka za aka fara ta gani ko ba kuma ranar ta hatta ta da alharba a wuzara hali har sai yaƙi ta ajiye kayan ta haka za a ci gaba to wannan yana daga ciki mutum ya kubuta daga munafinci to saboda haka na yi bayani a nan wajen waɗannan janabirin guda uku sahabban annabi matan annabi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba ne suke da kuma na na kowa ba domin ɗaliban annabi ba daidai suke da ɗaliban kowa ba a duniya matan annabi ba daidai suke da matan kowa ba a duniya matan nan ko koda mama ta ce koda mama ta ce idan ana magana za alfahari da miji idan matar annabi ta minki babu matar da ta isa ta kare minki haka idan ana magana za a yi alfahari da uba idan ƴaƴan annaba na wajen ba ɗan da yake yi idan babu uban da yake nasu babu shi to wayannan ya zama dole a mutunta su shi yasa sun su sahabbai suke wannan aikin a aikace duk abin da ya fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutunta wannan ainihin wato abin suke wa ulama'us salafi malamai magabata min as-sabiqi ne daga cikin waɗanda suka gabata kalman as-salafu shine ma taqaddama abin da ya gabata ko Allah ya ambaci wannan a gurare da yawa a Qur'ani ne ke faɗa ya faɗa da yazo magana akan Fir'auna yace fa ja'alna musalafan wa masalan lil akhirin sannan Allah ya faɗa yace hunalika atanni ko tabdu kullu nafsin ma aslafat wa raddu ila Allah mawlahum al-haq sannan Allah ya ce kulu wa sharabu bima aslaftu fi ayyamin khaliya sannan Allah ya ce kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaqudu faqad madat sunnatul awwali sannan ya ce faman ja'ahu mabidatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa yana da abin da ya gabata wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa sannan wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salafa to abin da ya riga ya gabata shi aka ce masa sala da shi yasa za ku ga wannan kalmar idan aka faɗe ta gadabi sai an mata sifa sai an ce as-salahu as-salih magabata nawa na kirki to annabi shine limamin sala limami nawa na magabata an fahimta yi hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim da wasu gurare ana na isha take cewa wata rana matan annabi sun taru ta ce babu wacce aka kyale ta ba wacce ba ta halatto zaman ba ta ce sai gana na fatima tana tahowa ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi idan ka hango ta daga nesa tana tahowa da ka dauka babban mai gidan ne yake tahowa tana zuwa annabi ya yi ce marhaban bibnati barka da zuwa ƴata annabi ya zaunar da ita bayan ya zaunar da ita ya tarbe ta sai ya mata magana a kunne sai ta yi mai sai sai kuka ya dawo ya masa magana a kunnen hagu sai sai dariya ne na Aisha ke cewa ban taba gani ba lokaci daya mutum ne ya dariya kuma ya kuka bayan da annabi ya tashi ya fita sai na Aisha ta tambaye ta me ya faru sai na fata mata ce babu ruwanki wannan na da mahaifina ne dan na Fatima ta mana na sha a shikenan sai da annabi ya rasu kafin ta bar duniya sai take ba na na'isha labari ta ce lokacin da kika ga nashi gida ya zaunar da ya mun magana ta kulli na farko na yi kuka ya faɗa min ne ya ce idan ya bar duniya ba da cewa zan bi shi sai ya ce mata fa ni'imar salafa ana ma da da ni in zama mikiwa magabaci wani mawaƙi yana cewa laƙad faza man kana rasulu imama saboda ya kudu bihi na hawan najati imamu man kana rasul imamahu duk wanda ya zamanto annabi muhammad shi ne imam dinsa to la kada faga wallahi ya rabu saboda shi annabi ya kudu bihi na hawan najati imamu shi zai jalin zamun ka ta bangaren tsira kai wanda kai rike annabi ya zama maka ainihin wato imam da haka limamin salaf shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama salaf na farko su ne sahabbai sai tabi'ai sai wanda suka biyo ba wanda ya yadda da bin ƙur'ani da sunna akan fahimtar ne wa'ancan mutanen su ake ce masa nisba zuwa ga wa'in da haka wannan shine ake ce masa ainihin wato salaf magabata amma wasu yanzu ba sa gane bambanci tsakanin salaf da salafiya kai da kake bin manhajin salafiya sai maka kai ma salafi saboda jahilci an fahimta ya ce ai wani dan salaf ta kada a wani wanda yake bin hanya tawa ta salaf haka ya kamata ka ce ba ka ce salaf ba sahabbai da tabi'ai da wa wayannan qurunul al-mufaddala su ne salafin ba wanda ya biyo duk wanda ya biyo bayan salaf ake ce masa an fahimta ai to wannan shine to wa ulama'u salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum da wa'inda suka zo bayan su min as-sabiqin daga cikin wa'inda suke tabi'ai ne an bayyana ahlul khair ma abuta al-hayy wal athar sannan ma abuta wa'inda suke da alaka da abinda aka ruwaito daga annabi wa ahlul fiqh sannan ma abuta fiqh an bayyana Allah ya kiyaye da haka ana maganar fikihu na addini dole sahabbai zama su ne ba idan ka ɗauke aya guda ɗaya a cikin suratu tauba wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fi din wa liyunfiru qamahum idza ra'u ilayhim la'allahum yahdaru kalman tafaqaha yatafaqahu at-tafaqahu shine masdar akwai bambancin faqiha yafaqahu da tafaqaha ya tafaqahu tafaqaha ya tafaqahu wannan yana babin tafa'ala ne akwai takallu kaman a ce tasabbara fulana wataƙila da bai da hakuri amma yanzu ya kallafa ma kansa sai yayi ne sai yayi hakuri kaman tashajja'a fulana da wataƙila tsoraci ne amma yanzu ya kallafa ma kansa sai ya zama wa sai ya zama shuja jari to haka tafaqaha abinda baka fahimta baka kallafa ma kanka sai kayi ne sai ka fahimta ne liyata fakka fi dini don a samu a tafaqqu fi dini to sai ka samu wani in ya tafi bai fara kawo wa ma mu'minu al liyan firo kafa idan ana maganar bai wa ga mu'mini su fata jihadi ga baki da wata al'umma sai ta fara yin jihadi cikin wannan al'umma sahabbai kaga kenan dole cikin farko wajen fahimtar sa suwa yana da farko su ne sahabbai amma sai ka samu mai rikicin nan fa in yana maganan fito fa sahabbai kwata kwata ba su aje shi ko yana ambatar sahabbai a matsayin wanda suka san fito ana ma da iko wanda annabi ya ce ya fi kowa sanin halatta haram kaga wani mara mutunci ya kalle shi ya ce ko fito ma da sani yanzu cikin su ne ba na faɗa satin da ya wuce ba wani ya yi rubutu ya ce shi wannan mai naɗin ya rantse da Allah wannan ɗalibin na annabi da annabi ya ce wa a'alamu hum bil halal wal haram ma'a aqu bin jabal ya rantsa da Allah wannan mai nadin ya bi shi karatu kai wai wannan mai nadin ya dai fi shi daraja kuma ya halatta mutum ya fi ka daraja ka bi shi ilimi shi yasa sannan muka tashi muke kokarin rike wannan kofar mutane suka yi mana yau ko malam jafar na ce na ku karatu ba wanda ya ce mun wannan magana eh ballanta na habu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka samu ayoyin da dama da haka shi yasa za ka samu kalmar fiqh a yare na shari'a wanda shine mafi yawanci ya a kan littafin Allah shine fahimtar abu ko faqihin ya isa ya zama faqihi ne in bai gane abin da ya karanta ba abe ya to shi yasa ka ga annabi shu'aibu Allah ya ce qalu ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqulu wa inna la naraka fina da'ifa kun ga ma nafaqahu shine ma ne ma nafham ba ma fahimta sannan Allah da ya zo maganar munafiqai yace aina ma takunu jirikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah wa in hasanatun yaqulu hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi yace qul kullun min indillahi fa bala haula'i qawmin la yakaduna yafqahuna bi haditha kun ga ba sa kusa su fahimci maganar Allah ashe ayoyi sun sauka an yi maganar fiqh tun kafin maliku ya zo duniya da sama da shekara ɗari ana maganan mai fikihu sannan Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am ya faɗa irin wannan ainihin wato kalma wa minhum man yastami'u ilayka har Allah madaukakin sarki ya ji inda ya magana ainihin wato wannan kalma sun mai mai a cikin qur'ani gurare da yawa la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahu zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tada ala qulubihim fahum la yafqahuna ko kuwa Allah ya ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi qada'inus samawati wal ardi walakinna al munafiqina la yafqahuna ma sa fahimta wa idza ma unzilat suratu eh, wa tasarrafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahuna qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli kun ga yafhamu ne yafhamu qawli ko kuwa فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون من tasbihu duk gashi ayoyi da dama da Allah madaukakin sarki ya magana to su ne ma abuta fahimtar addini wan nazar da kuma bincike akan addinin ba shi yasa annabi ya kalla Abdullah dan Abba zai ce Allahumma faqihu fi dini sannan wa alaihim ne da ka ce Abdullah dan Abba zai san addini ba bai gane addini ba eh shi ma ana tafa ko la ba a ambaton waɗannan mutanen fa illa bil ko sai abda abinda yake mai kyau wa man zakara duk wanda yake ambaton magabatan mu bisu'in duk wani abu na muni to fa huwa ala ghairi sabil wannan mutumin bai tafarki mai kyau inda ya zamanto ɗabi'arka an batan magabata ka zagi wannan ka zagi wannan shi yasa Imam Bukhari yana daga cikin al-qurun al-mufassala ko yana cikin dari biyu da wani abu ya rasu kuma irin wannan rashin mutunci yanzu da ake ba gashi nan kana kallon yara ba su karatu ba su ma sun kama mutum yana iya kallon Imam Bukhari sai aka wani amfani shi kamar dan jarida ne al-Imam al-Bukhari da ya tabbatar ba ya bu uban shi ba amma ka ce wai ba wani amfani ba kamar ɗan jarida saboda ya zama da shi na faɗa kamar ɗan jarida so kawai ɗan jarida in ya zo guri ya gane a kwaso rahoto bai shi ma haka ka je ka karanta littafin sirajul qari na shehu abdullahi gwani ya ɗauki bukari ya karance shi daga farko har ƙarshe ya zo ya yi sirajul jami'in bukari baiki kusan 300 shehu abdullahi gwani ya yi waƙi asrar na bukari lokacin ne za ka san cewa malamai sun yi ƙoƙari eh? ya zo yana magana sahihu ba'd al-qur'ani afdalu kullu kitabin nabiyyi mu'awwalu kitab sayyid al wala wa al anhu bima yaqulu wal kitab yazo akan fiqhun bukhari tarajum na bukhari abwab na bukhari a cikin baiti kusan 300 ya tafko sirrin bukhari ne wake maka shi idan kana ɗaliban karatu kuma ana maganar fikihu ne zaka ce su shi abdullahi gullu ba san fikihu ba kama isa ba littafin shi mun biya ustawi in kana ganin ka fito ka karanta littafin daga jan bakin ma za a gane cewa kai karatu ko ba kai karatu shi yasa ga ai ba a gijin hawan da ya saboda wallahi in baka karanta arbiya ba ka je ka hau da ya ustawi to sai an gane baka karatu don wani wajen in ka zo sai dai ka ce to jama'a nan wajen matsalar na hauta dan lakita ne eh, ko nan wajen to gashi nan dai kai dai baka san za a karanta ba saboda ba wasali baka san yara ai eh saboda haka ba daidai bane wani ya kalla da imamu shafi ne ce shi ma imamu shafi ba salafa ne haka yake ba to saboda haka wajibi ne ga ahli sunna ga dalibin da yake da intisabi zuwa ga sunna magabata na keke an matansa ake da alheri idan sun yi kuskure a yi ta'amalin kuskurensu da ladabi an fahimta a amma irin wannan rashin mutuncin fada aka farawa annabi kwanan nan na rantse da Allah idan ba a bari ba billahi allazi sai na kai ga taka mutuncin wanda ake ganin yana da mutunci dan mutuncin annabi ya sha a irin nan ne ake dan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa haduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أنا ne za a gane amma ba yadda za a yi a zo ana wa annabi irin mutuncin a ce da annabin zai dawo duniya wani ne ba ba mutane wasu na ganin wannan matsalar bai kamata ka dinga magana akan ta ba wai ana neman haɗin kai in haka ne su ma yan ɗari ko ba ta su maganganun da suka yi ba kar wanda ya masa raddi kan wanda ya tafi da tabi duk irin waɗannan ba yana daga cikin abin da ya haɗa rikicin ba farko Allah ta'ala ya shirya da mu wala nufaddilu ahadan ba ma fifita wani min al-awliya daga cikin waliyan Allah ala ahadin min al-anbiya akan wani daga cikin annabawan Allah wa naqulu muna faɗa mu ahlus sunna muna cewa nabiyyun wahid annabin Allah kwaya ya afdalu min jami'il awliya idan ka tattara duk waliyan Allah na duniya annabin ya fi su wannan ita ce aqidar sabanin shi'a inda kullum da nan yi da wani cewa imamai sun fa annabawa daraja yana kawo da ne ya kare wannan matsala wannan na daga cikin abin da alƙadi ya ce muna yin yanke da cewa kahirai na annani saboda sun fifita a ɗimma ne a shari'a a kan a kan annabawa to haka za ka samu wasu daga cikin ba'adi na sufaye suke da wannan aqida cewa annabawa waliya kuwa ya fa annabi yasa an baka tsaya kan sunna ba yan to ba za ka yi buga da kowane matsayi. mu ka ga ba ba wani mutum da za mu ɗauko mu fifita shi mu ya fi annabi ko da ko ku ne ko shine dan lamba ta ɗaya bayan annabi amma wallahi sallahi bin ran da ka fito ka ce abubakar siddiq ya kai dalajar wani annabi ballanta na ka ya fi wannan magana faɗar ta kaɗai riddani ku ta addinin musulunci to wannan ita ce ake nan domin kalman annabi daga abu biyu ne in ma minan nabu nabuwata shine labari ko ko minan nabuwata shine almakalin murtafi gurin da yake fi kowanne wuri ko minan nabai shine daga labari ba wanda Allah yake saba cikin mutane a sanar da shi wani abu ta hanyar mala'ika sai annabin Allah ɗaya sannan kuma idan Allah yana so ya tsare maka matsayi a wajen shi na nata ka yake sai annabi yasa ba ibada ake ba akai mataki akwai wanda ran da ya zo duniya Allah ya sa annabi kuma duk wanda bai bi shi ba sai ya sa shi annabi isa ran da ya zo duniya ba ranar yake kala in yi abdullahi ba yace a tare da kitabu waje alani ne nabi Allah ya sanya ni annabi annabi ya ba yana da yaro karami ba Allah ya ya ya kudin kitaba hukuma wa atinahu al-hukma sabiya mun bashi annabta tun yana yaro dan karai ina ruwan Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama bayi ba su da zaɓi ba kai suka miƙe ka cewa na annabi ba. shi kaɗai yake da ikon ne wannan to wannan aƙidar ta cewa waliyai sun fi annaba za ka samu akwai dalilai da suke gina ta da dama yanzu tafiyar da aka yi da musa da kira ana daga cikin abin da suke kokarin cewar wali yana gaba da ba annabi saboda shi kidar ba annabi ba ne amma annabi musa ne annabi ne sannan daga nan aka zo aka gina ilimin zahiri da da ba ilimin zahiri da ba shi yasa in ka koma fatukul bari za ka samu gurare da dama ibn hajar ya ɗauko matsalar da ne maka kata kata wajen yi musu rafi dabar ansa babu wanda ke musu duk da jarraba wadda annabi Musa ya samu amma ba wani mahaluki da isa ya musu a duniya a wajen daraja da sai Khidir ya kai annabi Musa akwai wanda wannan dawa saboda ulul azmi min ar-rusul guda biyar min annabi Musa na cikin Khidir na cikin su kai cikin su gayar abin da ya faru kai wannan Allah ya yi ne dan ya nuna wa duk wani mai karatu ya yi tawadu kada ya jiri da kai so daga wani mai karatu tsakaninsa da Allah ma da shi yake magana babu sama tsarin ƙarshen karatu ke a ce kana zuwa ka je kai magana da Allah ba kuwa wani ya zo ya ji karatu ya yi karatu shi ya sa imam bukari a kitabul ilmu sai kawo hadisin ya buɗe mai babu fuka waje guda uku har ya zo babin da ke cewa babin da ke magana idan an tambayi malami wata matsala ta ilimi ta wakilta al'amarin ilimi zuwa ga Allah yanzu ya ji karatu ya yi karatu tun da yake a duniya bai taɓa jin karatu irin wannan ba ya ce wai dan Allah yanzu ko a duniya a wanda kai karatu yau kuma Allah Musa ce Allah alam ne ke ba ku. kuma da kyakkyawan manufa saboda shi a lokacin bai san wani annabi ba sai shi kuma a annabta ma yana zuwa je magana da Allah babu kowa tsakiya da ya ce babu Allah ya ce ina ai bal abdina kadir huwa a'lamu minka amma da ya tashi ya tafi kun ga ce masa ya musa kai kana kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda ni ban sani ba sannan ni ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni kai ba kai ne ba kai baka sani ba malamai suka ce wani abu ne na sirri na kaddara wanda Allah ya sanar da kai wanda Allah musa ne shi yasa ba a so mutum ya yawaita bincike akan asraru na kaddara yanzu nan wajen halitta ai ba da ilimi ke mutum wani hannun shi fari wani baki wani aka tsakiya kantar wada ko karfasa ne ko kwado ne eh? shi ba fari ba shi ba ba to menene hikimar da yasa wani aka yi shi fari wani aka yi shi baki wani ba fari ba ba da za a bude masa sirrin lafiya haka kuma ya kamata a yi amma kai ka kasan dalili wani an bashi wani ba a bashi mai hikimar da aka ba wani ba a bashi ba wani yanzu yana da shi ya dawo bai da shi wani ba shi da shi ya dawo yana da mai hikimar da ta sa yanzu yake da shi da ya dawo babu me yasa hikimar wani ba da babu ya da akwai ba za ka sani wannan abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kai sani wajen gudanuwar haka a bangaren ainihin wato kaddara to don haka ahalus sunna muna fifita annabawa a wajen Allah sun fi kowa daraja su ne lamba ta nawa lamba ta ɗaya duk wani mutum wanda ba annabi ba shi yasa a raddi ka koma suratul nisa'i daga a wajen daraja da Allah ya sake sai ce wa man yuti Allah wa rasul sai ce ma'an ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min al-nabiyyin kaga min al-nabiyyin dan ka gane cewa su ne lamba ta farko sannan yace was-siddiqina wasu shuhada was-salihina wa hasuna ulaika min rafiqa to tun da yake minan ne su ne ajin farko ko idan kuma an koma zuwa ga Allah a lahira wa'annan su ne inda za ku shiga aljanna ko da duk wani mutum wanda ba annabi ne to za ka samu kafa yake dai ɗan nan wajen daraja a wajen Allah da haka duk kowane wali duk same ko siddiqi ko shahidi ko ko shuhada ko asali yana da cikin to wannan shine aqidar ahlus sunnati wal jamaa sai da zaka samu wannan muguwar aqidar ba wanda ke iya fito na fito da ita in ba dan da sunna ta haifa ba ya taso a cikin ta ya girma a cikin ta wanda duk kaga za su iya kuma fito na fito da ita suna da intisabi zuwa ga wata dariƙa to zaka samu mutane ne da suka yi karatu farko sannan sun lizumta ma kansu ta takaituwa akan sunnar annabi ita kanta ɗariƙa suna yin ta ne in ta yi daidai da sunna in ta saba su yi ne amma wallahi in ba haka ba nan da Allah ba za ka iya kare wannan fawata ba wallahi ba za ka iya an fahimta yi Allah ta'ala ya samu dace da haka ina nan lokaci nake jira in samu abubuwa ne sun yi wayannan yara da lokaci ne kawai yaro zai miƙe sai annabi ya zo sun ci shinkafa da wake yanzu annabin ya sha kwana a ina yaran nan suka samu wannan aƙida in ka zo kana magana sai kawai wannan malam da Allah na da su wannan ai hauka ne kai kake ganin hauka ne aƙida ne akwai inda yaran nan suke koya abin nan yaro kin yana iske da iya a zo a karanta da shi a cikin ga da ya karanta su goma sha biyu duk inda annabi yake zai zuwa aqida ne amma kai tunda ba karanta kai ba a littafin sun an yi magana ka fi aya rabu da su hauka ne wallahi ba hauka bane aqida kai ba ba da kai muka je lambata ba wani ba ni ya shiga daji kawai a san yi karo da wani aljini a tura balarabe da farajar lafiyarsa kawai shi ya ci karo da annabi kuma ma ya aike shi wajen zanen ba har zai je kai mai ba yanzu yana nan wallahi malam a daji amma an yi amma ya da mabiya da komai ka zo ya duka ma yi ta ko wasu ci karo da nuna kama kaddara da gaske ne in ya haɗu da annabin bai yi imani da annabin ba ya bi shi ba wuta Allah zai danna shi eh a nan fa ya wuri a nan fa ya wuri a nan ya wuri ya wurin ma idan an tsallake ruwa kawai wani yana yawo a cikin daji ya kewaye wata bishiya ya ce ga ta wani taguwar annabi dan alƙai eh, taguwar annabi alƙasuwa ko ba ya taɓa tabbace wata annabi ke ha hadisin jabir dan abdullahi dogo wanda ya kai kusan shafi biyar a cikin musulun da yake magana hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama yake fa salla rasulullahi fil masjid thumma rakiba al-aswa hatta idza istawat bihi ala al-bayda wannan kasuwa tago wai wai ya ga sawunta a cikin wani daji fa a wurin dan Allah hankali ya kamata ya karba yaushe annabi ya zo Najeriya haka bota annabi ya Allah ya ne to dai wannan aqida a yadda cewa annabawa sun fi kowa da wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a wa nu'minu muna yin imani bima ja da abin da ya zo min karamati na karamomin sune wali duk wanda ya je ce ba mu yarda da karaman wali ba wannan mutumin mahadinci da galibin ban asina na ala sunna sai ka samu akwai maganar karaman wali a qur'ani ya tabbatar yadda matsalar na na maryamu ba karama bane كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قالت قال أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي wannan karama ne ai matsala ta ashabul kafi da suka yi shekara 309 suna bacci Allah ya taje su ba karama ba ne? bi sufi kahbin salasa mi'atin sinina wazadu ne tis'a mutumin da zai mutu ba wanda zai ba a fiyar dukiyarsa ya zo ya buɗe ƙarƙashin katanga ya sa lokacin da kidir da musa suka zo fan talaka hatta idza atiya ahla qaryati nistata ma a ahla kun ga fa abau an yi zai yuzayyu ma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa qama sai annan ce kidir ya tsaye da wannan katanga Kala sai annan musa ya ce laushi ta lattafta alaiha jira, a lokacin ne ya ce za su rabu ko kafin ya rabu sai da yake masa wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahu wa kana abuhuma kaga karama sai kawai da ka mutu ka bude gindin katanga ka tura dukiya ka ce ga sanan ka bar wa Allah ya kula da ita sai yara ta kanta kuma Allah ya tsaya karama ba karama ba karama ne mun imani akwai yanzu abin da muke karantawa cikin tazhirul warqat da ya shafi su shehu abdullahi da ya faru da shehu usman al karama lokacin da suka fara rikici da yumba ya aiko yace su je yana neman su da suka tashi za su tafi su uku su kai da shehu abdullahi da malam umaru kamali yace da shehu usman yace muka je wa qasduhu ila kulli yace manufar fa shine ya kashe mu yace amma wallahu lam yusallitu alaina Allah bai dora shi akan mu yace muna zuwa da muka zauna yace muna kallon shi yadda ya dauko bindiga ta toka sarnano harbi dan ya kashe mu yace yana harbo bindiga sai ta koma kan shi kaga ba maganin muka ta kashe ko bindiga ko na shi kaga karama wannan ya faru a wannan lawo to amma akwai bambanci tsakanin karama da sihiri da mu'ujiza mu'ujiza wannan annabawa kaɗai suke da ita shi yasa suna da iko idan aka zo aka ce idan wani ya isa ya abu idan Allah bai ga dama ba kuma sai an yi abu biyar da ake ganin yana da wahala a inda mutanen annabi salihu ba ta annabi suka yi ba suka ce in annabin Allah ne taguwa ta fito daga dutse su a gurin su suna ganin ba zai ba amma a wajen Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma taguwar ta fito ko ta fito ba ta fito wannan mu'jiza ne sannan akwai ne sihiri shi ma za a yi takara mutum ne zai tara mutane su a zo zai hayarwa a gan shi tsarkaka kuma ya yi ya hayarwa ana kallon shi ko irin yanzu nan sai an gama biza an rufe kowace tashar jirgi mutum ya ce muku zai tafi maka kuma wanda suka tafi aikin makan sai masu gaisa kuma a gama ya dawo sanda kuma ya dawo duk najeriya ba wani jirgi da ya fara kai shi wa ya ɗauke shi ya kai shi jirgi kuma su za su ɗauko shi su dawo da shi in kana ta'amali da su abu ne mai sauki zai yi to akwai shi shi ma ana takara da shi to sannan akwai karama abinda zai afku kwatsam wani lokaci irin wannan ba tare da ka shirya afkuwarsa sai za a ga sahabbai da suka je za su tafi yaƙi wani gari sun zo sun samu ruwa ya shiga tsakaninsu da garin ba za su yi haura kawai kallon tekun su kai suka ce kai ruwa kai fa bawan Allah ne mu ma bayan Allah ne aikin Allah za mu za mu hauka da sunan Allah za mu eh? aka yi bismillah kawai aka haye tunkwal tunkwal tunkwal aka tsallake je ka yi maka nuna nan saboda billahi ne ko qur'ani za ka sauki a gurin wallahi sai ka nufi in ba ka hau kare kare wani. Allah ta'ala ya shirya da an gane to mu mun yi imani akwai karama ta wali amma sharafin wali dole ya zama to akwai yana da al'imanu da kuma attaqwa dan Allah yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum alladhina amanu wanda suka yi imani kuma suke da takawa sannan ya zama yana da iltizami da sunnar annabi amma galibin yanzu mutanen da ake ta rikice da su ake cewa waliyai ne wani idan ka kalli rayuwarsa ga baki ɗaya babu zai kuma yake da shi eh, duk wata ɓanna da Allah ya ce kar a yi a doron kasa sai ta samu mai rai wani ɗan luwaɗi eh bai yin sallah bai kaza bai zuwa sallar juma'a bai zuwa sallar jam'i amma ana ce masa ne wali wali aka ce masa da shi sa Ibn taymiya ya rubuta littafi ya sa al-qur'an baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ka gane akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan wa shaytanin wali akwai bambanci nan kasan an kai wa mutane cuta da sunan waliyyai nan wani ya tashi daga nan ƙasa ya tafi kasashen laraba ya je ya ajiye ƙur'ani sai ke ƙur'ani ya kasu gida shida kana kallo za ga ƙur'ani ya kasu gida shida nan izu goma nan izu goma ya ce goma ya tashi ya koma can ya buɗe can kanshi ya karanta sura ta ƙasa wannan ma ya tashi ya koma can shi kana aka fara layi inna lillahi da wani wali ya bala wani mutum yana zuwa ya kalla sai ya gane cewa ai sihiri ne da ya fara yi ya ɗauko yara guda sai ce ɗaya ya tsaya a gaba ɗaya ya tsaya a yamma da ya fara ku karanta a kursi kuma ku ɗaga murya aka fara sai ci yaran su fara aljanin suna jirgin fara karatun akan kursi ko ya gudu aka yi ajin ƙur'ani ya motsa ranar ya ƙi motsa wallahi ashe sihiri ana yin wannan cuta gashi nan ta riga ta mamaye mutane da sunan karama an fahimta yi to da haka mu mun yi imani cewa akwai ta to sai ka yi ƙoƙari ma'aunin ka ga mutum yana da luzumta a kan sunnar annabi yana da imani sannan kuwa yana da tsawa shi ne ma'aunin amma galibin yanzu wanda ake ta rikici a ce waliyu ne za ka samu karanta wa annabi ta yi nan su sun yi wa su sun yi nan tsakaninsu da karantawa annabi ya kai buɗu da ne tsakanin gabas da yamma amma kuma ana ce musu Wanne Allah ta'ala ya shirye da mu wasaha da abin da ya inganta an istiqati dangane da amintattu min ruwayatihim na su duk abin da suka amintattun mutane suka ruwaito to dole ne mu yi imani da shi cewa wannan abin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato wannan abin yake to wannan gabar zamu tashi na 100 daidai wa nu'minu bi asharatis sa'a خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم duk da zana so annabi isan ba zai dawo eh? haka suke cewa ai mun faɗa a ta kama sai dai in baka bibiya shine zai zama kana da jahilci a kan wannan eh? ai dama gubar ta shigo makarantar malam bubakar goma ta hannun sanusu gumi alaihi min Allah ma yastahiq shi kuma ya dauko ta daga littafin Muhammad Abdul me yasa shi wannan mai nadin da aka zo yin lancin din raddar azan da aka yi ma aiki yanzu yake zuwa saboda wanda ya aikin ya saba masa akan matsalar annabi ta da matsaloli da yawa kuma wanda suka bi karatun maraddi na hudu ai sun ji na ɗauko magana shi shi da kanshi ya faɗa yana buga misali yana cewa ɗalibi zai iya kawo malamin gyara da sai buga misali yace kun ga kaman wannan matsalar ai da malam yana da fahimtar cewa annabi isa bai da amma sano su gumbinin ya zo masa da bayanin annabi isa ba zai da ba ko malam yanda hakan ya dace ya karba an fahimta ne ta wannan hanyar gubar ta shigo malam bubakar amma tun da shi mutum ne mai san gaskiya iya fahimtar da mutum ba za mu ɗauki kuskure mu ne ba mu ɗora masa dole mu yi masa uzuri kuma tun da annabi ya faɗa dole ba annabi za a ba uzuri malam bubakar kuma za a ba uzuri annabi ya gani wannan ita ce magana da wasu ba ta musu da an gane sannan na kawo malamai yawa a wannan zamanin yanzu da su shehu abdullahi suna ba shehu usmanu malam bubakar kuma in yana da rai sai dai ɗalibtar karatu a wajen su a yaje wajen su malam nasir kabara ma ya koyi karatu ballantana su su shehu abdullahi amma kaga su sun tafi a idan su cewa annabi isa zai dawo kaga malam ya kalafa musu to ba laifi bane in ana ganin sabbutumin malami ne to ya saba wa bujiman malaman da suka fi shi an fahimta yi to da ka ba laifi bane in malam ya samu zanna a wata mu ma mun sa eh. ana ga hannun sai da shi ba su yin da duk ya sa a wanda yake da wannan rabbul azan da aka yi aiki mai mujallade hudun nan ya duba cikin suratu ali imran inni ka wa rafi'uka ilayya mutum zai ga doguwar nasihar da yadda shi shek Ali bani wanda yayi rabbul azan aiki wanda insha Allah an ma turo min namban sa dan kira shi in fatan alheri Allah ta'ala ya sa mu dace wannan gaba ta wani uminu bi asharatus a mutane za su hakuri tun daga baki dai saura gaba daya ko biyu uku hudu biyar shida ya rage mu gama littafi ko to ba mu dauke su ba mu bi su a hankali a hankali musamman wa'annan asharatu sa'a dan wannan mutumin da yazo zo duk wa'annan abubuwan da annabi ya faɗa a nan wajen urujin dajjal ya ce ƙarya ne nuzul isa ya ce ai ba wani an imanin isa salahu bin al-ayyubi Allah ta'ala an gane wa tsalu'i shirku min magariba kurujin dabbati min mawdi'aha duk wannan kawai ya karka su yake kawai duk mutane ba faƙihai ba ne ba ta gane magana annabi shine babban faƙihi al-imamu tahawi duk ba fuqaha ba ne ba su gane magana da annabi ya ba ya kuma saka ta a babin wa a babun ba. Allah ta'ala ya shirye da mu na haka kafin in rufe karatun nan akwai abubuwa guda na farko akwai ɗaya daga cikin malaman mu wato al tukur almana an gane ba ko da bane ya same shi na duk kana na amalar shi ika to yana da wasu bukatu manya-manyan a wajen Allah shi ya don haka yana kira ga duk wannan wannan sakon karatun zai ke masa da Allah ya ce ne ya sa cikin addu'a bukatar da malamin ya ce a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa kowace irin bukata ce na biyu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ittila'in da ya faru da ɗaya daga cikin malamin malam Ahmad Algarkawi sannan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan Allah kuma ya kiyaye faruwar haka ga duk wani wanda yake kira zuwa ga addinin Allah nan gaba yadda suke iya kokarin su gurin su tsarewa addini wani abu na mutuncin sa to Allah ya tsare mutuncin sa a lokacin da suke dare da kan da ba su dare na uku shi ne maganar katin zaɓe an ce a ji hankalin mutane a kan shi kuma ya kamata kamar yadda na fara ba a zuba a karatu ba na ga wani ya yi tsofaffi a kan cewa ya kamata su kuma hukumomi bai kamata malamai su tarkizi kadai wajen muhimmancin katin zaɓe ba ya kamata ya zamanto yayin da suke janyo hankali akan muhimmancin katin zaɓe ta kuma ja hankalin gwamnati akan muhimmancin abin da ya kamata ta tsarewa mutane bayan da abin Ina fata an fahimta ko magana da ya gaskiya magana ce mai kyau da ya kamata a ainihin wato duba ta manufar da ta sa aka yi zaɓe me manufar an zaɓi mutane ne don ku ƙara shiga cikin matsala a don a fita daga cikin mai matsala yanzu matsalar da take faruwa a zamfara an kai jami'an tsaro soja dubu ɗaya haka ne ana iya cewa an kai jami'an tsaro amma da za a zaɓe kwanan nan a ikikin nan ikikin ne an kai jami'an tsaro wajen sama da dubu talatin billahi alaikum matsalar zaben ikiki ta fi muhimmanci akan jinin mutanen zamfara to wannan lokaci da yana da kyau muna kira zuwa ga hukuma wannan abin da ke faruwa a zamfara lokaci yayin da ya kamata a tsayar da wannan abu yanzu ƙauyuka da dama sun tashi ba za su iya zama ba yanzu harin nan da aka ji aka kai na sakkwato yan ta'adda mutane da mashina sama da mashina ɗari biyu sai da suka je garin nan suka awa biyar suna operation kafin su je garin nan sun kai ta kai suna aikata kaddara su amma ba abin da aka da aka muna kira cewa gaskiyar magana wannan abin lokaci ya yi da dukkan wanda suke da ruwa da tsaki a tsayar da abin nan haka amma wallahi ba wani dalili da zai sa a ce za a zaɓi a kai jami'an tsaro sama da dubu talatin ga inda ake zubar da jinin al'umma ba za a iya kai jami'an tsaro wajen ba ba wannan dalili sannan na yi kira kwanan nan cewa a dinga biyan jami'an tsaron da ake turawa irin wannan guraren harkokin su sannan a ƙarƙashin wannan kuna ganin kiraye-kirayen da waɗanda ba mu ba suke a gurin ibadansu mu ba za mu sanya ƙa'ida wacce Allah bai sa tunda addinin Allah yana da ƙa'ida ko ba gaskiya ba amma idan yanzu ka ga yanzu da na kare. zai ce to ranar jama'a duk wanda ya shigo masallaci bai da katin za ka a shi wannan ya zo zage zage ne sai shi dan uban shi kaza sai ya rashin mutunci wallahi to amma tun da ba ka'ida ba ce da Allah ya sa wannan wani abu ne na na daba amma kuna jin irin furucin da suke a gurin ibadunsu cewa kaza kaza ba sai na maimaita muku irin alfatsun da suke yi ba to kar mu taru mai taron Yawai, an na yi. ko kuwa game da adadi na yawa amma idan ba katin da za a yi zaɓen idan zaɓen ya ko yawan ba shi da kuna jin rahoton da aka fitar kwanan nan A kan me cewa adadin abin da ke hannun mutane na katin zaɓe a kudancin najeriya ya fi adadin da ke hannun mutane a arewacin najeriya tare da kuma adadin na mutanen arewaci ba za ta haɗa ba da kowane yanki a najeriya da haka da allah muna kira zuwa ga wasu nasan sun fusata sau da abubuwan da ke faruwa cewa su zaɓen masu da haka nema ba ma za su yi ba to kar a fusata a yi haƙuri a ci gaba da yin addu'a a koma zuwa ga allah a ƙoƙari a sake zuwa a je a yanki wannan katin zaɓe ya zamanto mutanen da za a amfani da shi wurin zaben a zaɓi mutanen kirki in Allah ya da Allah zai kalle mu da idan rahama wajen da izinin Allah za a dinga samun sauyi na shugabanci da izinin Allah wannan shine kiran da muke zuwa ga al'umma da haka mutane muna kira zuwa ga a daure ku ne ba mu ne ba mu dauke shi a matsayin addini ba amma su waancan addini suka yi ne suka ainihin wato dauke shi sannan kuna ganin tasirin duk lokacin da suka samu dama akan al'ummar wa akan al'ummar mu to idan al'ummar mu tana tashi ta je ta irin wannan katin na zaɓe to akwai abin da ake ce masa al-ya'su dai ba tsammani ba yadda za a yi dai al'ummar mu za ta tashi ta je ta yi kati na zaɓe a je a tsaya a yi zaɓe a jihar Kaduna abadan bai taɓa yi wa wanda ba musulmi ta hanyar zaɓen shugabancin ne ko zai haka a najeriya abadan in dai zaɓe za a yi al'umman mu za ta je ta yanki wa kati to ba yadda za a yi abadan a ce a waye gari wanda ba musulmi da ya zama shugaba ta hanyar zaɓe wallahi da ne sai dai a babu irin ƙaddara wacce maka kewayo a baya in mutum musulmi ne in yi gaba a babin kaddara Allah ya jarrabe mu sai wanda ba musulmi ba ya zo sannan wannan fatawa da malam bubakar gumi ya yi to muna nan a kanta shi ne duk yadda za ta zo ta dawo billahi allazi la ilaha illa huwa gara musulmi a wajen mu da wanda ba musulmi ba wannan aqidar muna nan a kanta kuma wanda yake kanta dan shi malam cewa kai a tamkin ma na zaka ga wanda ba musulmi ba ka ka harka to ne ba zan faɗa amma duk wannan aƙidar da malam ya ban mu a kanta cewa duk yadda za a je a juya gara musulmi da wanda ba ba to wannan aƙidar muna nan a kanta na faɗa ma wani ɗan uwa ya bugo mu manya magana da shi yana da tashi fahimta na ce masa wallahi babu mahalikin da ya isa siyasar najeriya baka isa ba ba yadda za ka yi karaba ta da harkar addini wala baka isa ba kama ce yaudarar kanka kama kake in kai a matsayinka na musulmi kace ba ruwanka da addini to su suna da ruwa da nasuwa da nasu addini wannan ita ce magana gaskiya to saboda haka da Allah mutane a daure a je a yanki wannan kati na zaɓe har da katin ɗan ƙasa ma eh eh eh da wannan kira eh? sun kusa rufe ku saura kwana shan a nan yankin babu? sai banna din nan yankin a kaduna sa'adun nan babu? ya sun kawo ɗin yi Eh? tunda laifinmu ne tunda laifinmu ne laifin laifinmu ne kuma duk ne bari ba Allah ya sa mu dace saura kwana nawa yanzu to insha Allah haka za mu tattara yake Allah ka sa al'umma mu eh, a daure ga rabi'a kuma yadda ka faɗa kaga san da ake nan ko ba al'umma ko ba ta sani bane ko ko an sani ba a damu da saboda haka bari mu dama an riga an haɗa sallahu shi kenan